ai ka gode wa Allah wallahi dan ma Allah ya rufa maka asiri saboda ko ba dan Allah ba matan nan na yanzu idan saka kana da rufin asirinka to ko dan dan abin da suke karba hannun ka sa zauna to malam sa'idu kaga wannan rufin asirin da kake ta magana akai eh. wallahi ba a gaban matata yake ba eh? ina shan wahala a gurin wannan matar wato Bakin cikin da nake fuskanta da safe daban da rana daban na yamma daban na dare daban in har zan shiga gidana sai na dinga karanta la haula wala quwwata illa billahi al ban taba ganin kalatacciyar mata irin matata ba la haula kamar wanda shiga gidansu na rantse da Allah da Annabi kaga na farko dai ga kazantar bala'i ga cin bashi kullum sai na shiga rigimarta ga rigima da makota a ce ni ne kullum cikin sulhu yanzu an koma fa ana gani na na fito da unguwa za ka jana mijinta ga mujinta can fi sabilillahi na rantse da Allah na rasa yadda zan sa kaina ni dai in dai jarabawa ce to Allah ya haɗa da jarabawan matata a Alhaji Rabiu wato Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu kaga ya bar mumini haka salin alin ba tare da na sa ba hmm. haka fa baya yiwuwa abu ne wanda za ga wani a jarabce ka da matsalan makwabci wani a kasuwa za a jarabce ka wani a 'ya'ya wani a iyaye wani a danginka wani ma matarsa to kai kaga abin da ya ke jarabta a wajenka mata ce wannan matar taka sai dai ka yi haƙuri kawai. Fakat ka san abin da 'yan garin nan suke cewa kana ruwa. Hmm. To ni ne a ruwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dama ke ce? Eh, ni ce. ke zauna. Yayai na kwana. Lafiya ƙalau. Rasu su mama. Lafiyan su kalau. Ya na garan ki kaman a ɓace. Wallahi na tunayi tunanin wannan mutumin ne ya shigo. Wai a ce mutum ai ta faman kiran wayarsa ba zai ɗaga ba? Tun ɗazu nake ta faman zaman jiran shi a nan gurin. Tun ɗazu kuma ya san fita zan yi. Gashi na har kwalle ta neman gogewa take. Wa ke dan? Ah. Wa zan tambaya in zan fita banda mijina? Alhaji Rabi nake nufi. Mijin naki kike gaya wa haka. Ke ki ji ni da yarinya. Ke za ki koya min yadda zan yi zaman aure? To ma me ma ya kawo ki nan gida ne? Me kawo ki? Zuwa na in gaishe ki in ji ya kike. To lafiya ta kalau. Na gode tashi ki tafi nima unguwa zan zo in fita yanzu. Allah baki hakuri. Amin. Na tafi. Ki da sama. Yarinya misisi wani wani. ne za ki koya zaman aure. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina wunan ku? Lafiya kalau zarau. Ina gajiya. Yaya jikin baba mai kokon? Da sauki. To, da Allah da Annabi kice ine mata sannu. To insha Allah za ta ji. Kwana biyu ban samu dama na shiga ba amma in Allah yadda ina nan zan zo sake duba ta. Ashe baba aikin ido aka yi masa. Mm, wallahi baba ba. Wallahi hakiya ce ta dan fito masa amma dai da yana haka. Amma an yi aiki aiki an yi nasara ya samu lafiya. To Allah ya ba shi lafiya. Allah, nagode. malam kya gaida kya kya gaida baba Allah da zan shigo dai in sake duba ta sai an jima zara'u me wannan ai wannan yarinya da kake gani abin tausayi ce Allah sarki wallahi wannan yarinya da kake ganin ta kwanan nan mahaifin ta ya faɗi ya rasu cikin irin jarabtar da Allah yake zancen fa jarrabawa muke yanzu to wannan tana ɗaya daga cikin wanda Allah yake jarauta, waɗannan mahaifinta ya rasu Allah sarki Allah ya ji kansa waye mahaifinta malam Umar ba marigayi malam Umar magini wani dattijo da aka yi nan magini a nan baya to oh, oh oh oh oh Allah sarki ko malam mai barkwanci shikenan kuwa wayyo muka da shi ya ce da ni malam ina ka baro hular ta na ce tana gida ya ce a ko dai ka je ka sha fura ne ka manta kai santi Allah ya ji kansa Allahu akbar yasa eh, ce wannan yarinya da kake ganin ta wato jarabtar da ta fuskanta ta an ka tun kan mayafin ya rasu aka yi mata aure da aka yi mata aure ba a je ko ina ba daji ya kama mijin nata aka ta magani aka yi ta magani ƙarshe dai wannan ciwo sai da ya kai mijinta lahira to aka dawo daga baya Allah ya sake bata wani amijin ta sami yaro dan bana bakwai injiniya da dan rufin asirinsa watan su bi rak ya sheka lahira wayyo Allah wayyo Allah ka san matsalar mutanenmu yanzu ita wannan yarinya duk inda ta bi an rasa wanda zai sake cewa yana santa saboda an canfa ta tsoro ake kada mutum ya aure ta shi ma ya tafi lahira a kuma ka san maye ka san mutanenmu yanzu yanzu yanzu kaji an canfa maka abu eh shine matsalar mu gaskiya kan eh. to ka gani in ba dan kar ma karambani ba alai rabiu ga jihadi fa da mun daure an yi shi tunda Allah ya baka kana da rufin asiri da wannan yawan zuwa hadejan da muke zuwa mun kasa fahimtar yarinyar nan da kawai nan ma ka dawo a to da arziki a garin wasu ai kara a garin ku aka ce ma a garin naku gara a gidanku kun wannan bari ci gaba da kiran shi gani hello Hello? Wai ni kam dan Allah dan annaba a ina ka zauna ne ina ta faman kiran waya ka tun ɗazu amma ka ki ɗaga min waya. Kana can kana ta faman zuba ya 'ya'yan kanya. Ni ka zo to jiran ka nake yi. Inda ake neman ka ba nan kake zuwa sai inda ba a neman ka. الله To, baiwar Allah na shigo cikin gidan nan, na yi sallama, baki amsa min ba, na zo na zauna ko sannu da zuwa, baki ce mun ba. Wai me yake faruwa ne? wai ni me yasa kike min haka ne wai me yasa bazan yi maka haka ba to amma dai ko ba komai dai mijinka ya shigo cikin gida ka san da cewar wani ɗan adam ya shigo cikin gidanka ko kulawa ka bashi ko ta yaya ne barazanar banza tun yaushe nake ta faman kiran wayarka ka kifikin kol ɗina tun ɗazu nake kuma ka san zan fita kawai ka zo ka wulakantar da ni a nan gura sai yanzu zaka shigo ka ce min wani wai wani wai wai kai sallama ban ansa ba inda matan bariki ne aida da tuni suna kiran ka zaka amsa wayanka amma ni tun ɗazu nake ta faman kiran ka zan fita anguwa ma wai daga wayan na ma ya gagara to wai shin kin tambaye ni kin ji dalilin da ya sa ban ɗauki wayar ki ba ko kuma a'a kawai dama so kike yi ki fake ki gaggaya min magana na iya kuma na saba amma ni ban taɓa ganin irin wannan ba a rayuwa a ce mutum ya zo cikin gidansa sallama ba za amsa masa ba ya zo ya zauna babu sanin da zuwa hasali abinci ma ba za a iya kawo a ce da shi gashi ba abinci abinci kake magana in kawo maka abinci ok ga baiwa ka auro ka zo ka aje a cikin gida ko da yaushe in tabar dafa maka abinci ko kana ci to yau ban ga damar dafawa ba ban ma ba in za ka iya jira na anan ka jira ni in je ciki in ji in dafa an kawo maka in kuma ba za ka iya jira ba kai ka sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ni ma ga gidan na fita wannan irin sabon salo ne kuma gemu ka faɗa. Au, haka ma fara fitar da salon sayan magana da zaka faɗa mata tun kafin ka je, ni ku ka bar ni tsaye da lurayen miya a hannu. <laughs> Kai, mata kenan. To yanzu ka mata in banda abinki. To a kin ga abin fa da kike tunani fa ba fa haka abin yake ba. Ina ni ina wannan lamari. Amma ka sani cewa zancen duniya baya buya. Ballantana har kofar gida? ai ni wallahi abin ne ma yake ban mamaki ba irin ka ya kamata a ce anewa bimbinin nan ba ko da yake ai kallon kitse take wa rogo yanzu ban da abin karima Allah na tuba ina ni ina kallon wata ina ni ina tunanin wata menene ma wajen ki na rasa hmm? wannan ya miyar ma aiki gode wa Allah da Allah ya sa ko babu komai gashi dai a hannunki kuma yana miki amfani kuma ma duk saurara ki wai karima in ce dai ƙwariya ta gari tana ba tana ragaya ba Kwarai kuwa. a to ki kwanta da hankalinki. Tabbas, amma kuma a yi dai mu gani, a duri zuwa rafi. Sai na dawo. Ina rantse da Allah ina nan dam gaya maka. Wallahi tafiya yayi. <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai lafiya dai ko malam sa'idu abin fa ya ci tara na gaya maka irin gashin kuma da nake fuskanta nake tara a gidana abin ya yi yawa wallahi ba dai halin ta sake yi ba yanzu fa da na shiga cikin gidan in kaga irin da rashin mutuncin da ta tare ni na rantse da Allah da annabi gaba ɗaya gidan nan yi min zafi ai shi yasa Hausawa suka ce mai hali baya fasa halinsa yanzu ita tsakani da Allah haka za a yi tafiya akan wannan tsari in banda na kai zuciya ta nesa da tuni yanzu ko dai tana asibiti ko kuma tana gidan mai jinda subhanallah ai ko ƙara da baka yi wannan ɗanyen hukuncin ba abin da nake so da kai kullum da ina da gaya ma ka yi hakuri. yanzu da wata dabarar dai za mu sake nema mu nemi wata mafitar kuma to wace hanya kuma ai kawai tun da mun gano mafita kafin ma in fita Allah ne yake son mu da rahama shine ya haska mana wallahi tun da mun gano mafita kawai mai aiki akai ka ce yarinyar nan mai tarbiya ce kuma na gani da idona to kawai a fara nema ai a da ne nake jin dan shakka shakkar nayi amma wallahi ka ga yanzu na yi bindiga na kone wallahi komai zai faru ya faru to ita dai zara'u kowa a garin nan yabanta yake kowa a unguwan nan yana yabanta da haka ni ina ganin tun da kaga babu kwanciyar hankali a gidanka anya kana ganin harkan nan ba haƙuri za ba a'a a'a a'a ni ma fa kaina fa akan wannan harkar taka fa a gida wallahi ina cikin tashin hankali na ji to ai kai ma sauki ne a gidan nakan tunda zargi ake kai da itin zara unto sai aka sai ka tabbatar mata cewa ni ne wallahi na fito gaba daya ta bature all out eh to kuma gaskiya ne to kaga ka bari za mu za mu za mu san da zamu haba Allah ya hada ni da jarabiya Allah Allah ya hada ni da jarabiya kwanta hankalinka tuka mu je mu je wajen mu je wajen garba